kuma suka ce li'anna Allah ta'ala domin Allah madaukakin sarki a karama fihi asharata min al-anbiya ya girmama annabawa guda goma bi bi karamatin da karamomi guda goma na farko taballahu ala adam Allah ya karbi tuban annabi adam yawma ashura ranan ashura wa rafa Allahu ta'ala idris Allah ya ɗaukaka eh, annabi idris makanan aliya bigiri mai tsawo mai girma fi yau mai ashura a cikin ranar ashura wasta fi na tunu wato jirgin annabi nuhu ta daidaitu ala jud akan wato ruwa teku yau mal ashura ranar wato ashura wawala da iya wawala da ibrahim alaihi salatu wassalam an haifi annabi ibrahim fi yau mai ashura a cikin ranar ashura wattahadahu halilan Allah ya karbe shi daɗinsa. wa anjahu Allah ya tsirtar da shi minan nari daga wuta kadhalika hakanan Wata ballahu Allah ya karbi tuba ala Dawud akan annabi Dawud yawma Ashura ranan Ashura wa rafa Isa Allah ya ɗaukaka annabi Isa yawma Ashura ranan Ashura wa anjallahu Musa Allah ya tseratar da annabi Musa min al-bahri wato daga wannan teku wa agaraka fir'auna ya notar da fir'auna yawma Ashura ranan Ashura wa kharaja Yunus Allah ya fitar da annabi Yunus min badanil huti daga cikin cikin kifi yawma ashura ranar ashura wa da mulki sulaiman Allah ya dawo da mulkin annabi sulaiman yawma ashura ranar ashura wa waladan nabi sallallahu alaihi wa sallam an haifi manzo sallallahu alaihi wa sallam yawma ashura a ranar ashura kada ba'aluhum wasu ba'ali suka ce inna ma summiya a'a an ambaci wannan rana ne da ashura li'annahu domin cewa ita ashara ashara karamatin tana da karamomi guda goma akramallahu biha hadhihi al-umma wanda Allah ya girmama wannan al'umma na Annabi Muhammad sallallahu alaihi da ita awwaluha na farko shahru rajab shine watan rajab wa huwa shahrullahi al-asam shine watan Allah wato kurma wa inna ma ja'alahu karamatan an sanya shi ne zamo karama li hadhihi al-ummati ga wannan al'umma wa fadallahu ala sa'ir shuhuri sannan kuma Allah ya fifita shi akan sauran watanni ka fadali hazil ummati kafan fifikon wannan al'umma ala sa'ir al'umman bisa sauran al'umma wasani na biyu shaharu sha'ban watan sha'ban wafallahu Allah ya fifita wato watan sha'ban ala sa'ir shuhur bisa sauran watanni ka falalin nabi sallallahu alaihi wasallam kaman fifikon annabi adam annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ala sa'iril anbiya bisa sauran annabawa alaihi salatu wassalam tsira da amincin Allah su tabbata a gare sa a gare su shahar ramadana shine watan kun shi kuma watan ramadana ala sa'ir shuhur bisa sauran watanni ka fada lillahi ta'ala kaman fifikon Allah ne madaukakin sarki ala halki bisa halittansa gaba daya warabi na hudu lailatul qadri ita ne wato dare na lailatul qadri wahiya hairun min alfi shari ita tafi wata dubu dare ɗaya ne amma tafi watanni dubu wal khamisu na biyar yawmal fitr wato ranan wato fidil fitr wa huwa yawmu ranan sakamako wasadis na shida ayyamul ashri wato kwanaki guda goma wahiya min ayyami zikrillahi ta'ala wato sune kwanaki da ake yawan ambatan Allah madaukakin sarki a cikin watan Zulhajj wasabi'u na bakwai yawmul arfa shine ranar arfa wa saumuhu azumin watan ranar arfa kafaratu sanataini wato kafara ne na shekara guda biyu wasaminu na takwas yawman nahari ranan suka wa huwa yawmul qurban shine ranan kusanta zuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala wa tasi'u na tara yawmul jumu'ati ita ne ranan juma'a wa huwa sayyidul ayyam ita ne shugaban kwanaki gaba daya wal ashiru na goma yau ashura a ita ne ranan ashura wa saumuhu ita kuma aziminta kafaratu sana Allah zai gafarta maka wato duk laifin da kai na shekara ɗaya falikullu waqtin kowane lokaci min hazil awqat daga cikin wannan lokuta karamatu akwai karamomi ja'alallahu ja'alaha Allah ta'ala wanda Allah ya sanya madaukin sarki li hazil ummati ga wannan al'umma na Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam li takfiri zunubi kankar zunubansu wa haɗa yahun domin su kankara kuma dukkan kuskuren da suka yi daga zunubansu a wajen Allah subhanahu wa ta'ala wa an hisham an karɓo daga hisham bin urwa wato ɗan urwa